دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن عوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وفي الترمذي يا إساك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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke garin zaki a cikin garin kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna takwas ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan goma miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalim tayyib wallafar babban malami al-imam al-allama shamsuddin abu abdullahi محمد Ibn أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه ta'ala تعالى wannan shine darasin mu na 179 a cikin wannan littafi kamar yadda muka saba mukan ƙara tunatar da junanmu addu'o'i da ‘yan uwa ake ta yi game da abin da ke faruwa ga ‘yan uwanmu falasɗinawa a zirin gaza da sauran yanki na ƙasar falasdino na kisan kiyashi da kisan ƙare dangi da isra'ila take musu tare da waɗanda suke taimakonta da wasu ƙasashen Eh, na turai da ƙasar amerika har zuwa yanzu ana maganar cewa sun halaka sama da mutum dubu biyar yawancinsu kuma yara ƙanana Wani shi ke nuna maka duk irin maganganu da suke yi mana da haƙƙin ɗan adam ko haƙƙin yara ko haƙƙin mata duk ƙarya suke faɗa mana suka ce haƙƙin yara haƙƙin mata to suna maganar haƙoƙinsu ne ba haƙoƙinmu ba babu maganar cewa wai ƙasashen turai wanda suka gina suke ganin sun girka su akan demokuraɗiyya sun girka makonsu da sun jinin musulmi jinin al'ummar musulmi ko al'ummar da mata su ba ko da ba musulmin ba ne amma ba al'ummar su bace to wannan bai dame su ba ba mutane bane ba 'yan adam bane da suka cancanci su rayu kamar yadda su kansu yahudawan suka ce mutanen da suke zaune a sirin gaza dabbobi ne kawai a cikin kamanni na mutane kamanni na 'yan adam saboda haka suna da haƙƙin su kashe wanda za su kashe su jikita wanda za su ciccita su lalata musu komai su. kuma a hakan waɗannan manyan ƙasashe suna cewa isra'ila kare kanta take babu inda wanda ya yi mamaya ya kwace dukiyar ya kwace yankin mutane ya kwace dukiyoyinsu ya kwace gonakinsu ya kore su suka fita gudun hijira kuma a cewa yana kare kansa a taɓa samun irin wannan language ɗin ba sai wannan lokaci sai akan isra'ila da falastinawa isra'ila na duk duniya an yi ittifaki an yi ijma'i har su kansu kasashen da suke wannan maganganu sun yarda cewa isra'ila ƙasa ce da ta yi mamaya ƙasa ce da take wato mallakar wani yankin da ba nata ba wannan wani abu ne da duka ƙasashen duniya sun yarda da wannan hatta ita kanta ƙasar amerika ƙasar ingila ƙasar faransa ƙasar jamus wanda suka fi kowa zakewa wajen bawa Isra'ila kariya da taimako sun yarda cewa Isra'ila ta yi mamaya amma kuma wanda ya yi mamaya shi ake cewa yana kare kansa shi ake cewa yana kare kansa waɗanda aka mamaye musu ƙasarsu aka mamaye musu gidajensu da gonakinsu aka karkashe su ake ma cikin karkashe su to wannan dan motsi da za su yi da yunkuri da za su yi na su ga sun kwaci haƙƙinsu shine ta'addanci wanda zai ɗauko jiragen sama da miyagun makamai waɗansu ma ba a taɓa gwada su ba sai akan waɗannan bayan Allah su waɗanda su ne masu kare kansu babu shakka a irin ɓaɓatun da ƙasashen yamma suke yi al'amarin ya fito fili a yanzu sun ji kunya inda in suna da ita ma saboda haka mu ci gaba da yi wa uwa addu'a kuma kamar yadda ake ganin suna kisa din na'am suna kisa dukkan wani musulmi idan ya ga irin yadda ake kashe yara ƙanana da mata wanda su ba su gani ba dole ya tausaya to amma kamar yadda Allah ne yake cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarju idan kuna jin radadi da zafi to ma fa su ma fa suna jin raɗaɗin da zafi saura ka ba ku kaɗai ne kuke jin wannan zafin ba su ma suna jin sa amma kuma ku kun dara su wata juna min Allah ma la yarju ku kuna da wani fata a gurin Allah da su ba su da wannan fatan قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن, أن, أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا fatarabbasu inna ma'akum min al-mutarabbisin saboda haka wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta duk wanda aka zalunta ya kare kansa to ko da an kashe shi wajen kariyar kansa to bai zuninsa bai tafi a banza ba ya yi shahada saboda haka ba zai ba zai tafi a banza ba ko ya samu nasara ne ko ya samu shahada ɗayan biyu sauraka babu maganar asara a cikin wannan sai gai wanda bai san tsarin Allah ba subhanahu wataala mu abinda zai ƙara babu wato zai ƙara lallashin mu cewa mun yarda akwai lahira akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala akwai ranar hisabi dukkan wani wanda ya zalunci wani ko mun kankanta zaluncin da yayi sai Allah ya bi masa haƙƙinsa mun yi imani da haka saboda haka mun san jira da yan uwanmu ba za su tafi a banza ba a yanzu halin da ake ciki duk da cewa ga irin kisan kiyashi da suke wa yara da mata da tsofaffi ba su bar ko ina ba cikin aminci sun jefa gwamababai a cikin cikin masallatai sun jefa a coci-coci sun jefa gwamababai a kasuwanni a asibitoci a gidajen kwana na mutane duk da wannan to amma su ma suna cikin wani tashin hankali ba kankani ba tatsuniyar da suka daɗe suna gina wa mutane a ƙwaƙwalansu suna kuma tsorata duniya da ita yau wasu mutane da ake ganin su ba komai ba sun fito sun bayyana wannan tatsuniyar sun kuma ƙaryata wannan mafarkin da suke rayuwa a cikinsa an nuna wa mutane cewa isra'ila ƙasa ce da ba za ta taɓu ba saboda ƙarfin soja ƙarfin makamai ƙarfin intelligence da take da shi amma cikin ƙanƙanin lokaci duk waɗannan abubuwan suka wayi gari a ƙarya ne honoko ne banza ne suna da system da suke kira ayin dom hubbal hadidiyya wanda amerika ta ba su na cewa dukkan wani missiles da za a harbo musu wannan system din shi zai kabo wannan misal din kafin ya zo inda aka aka harba sai gashi ashe duk ƙarya ce ƙasashe da yawa suna ta wato rigegeniya wajen su sayi irin waɗannan makamai daga amerika don su ba wa ƙasashensu tsaro idan wani yaƙi ya taso ashe duk ƙarya ne ba abinda ba wani tsaro da za su ba su ga wani ga wasu 'yan missiles nan da wasu matasa suke yi a cikin wani yanayi da yake cike da kunci da takuruwa amma ga shi wannan ayon dom ta kasa ta su suna ta faɗawa suna ta musu suna ta musu abin nan saboda haka <coughs> abin da suke ji da shi <coughs> na makamai amin ya nuna cewa kawai yaudarar duniya ake yi suna karɓar kudaden al'umma ko kuma suna karɓar kudaden ƙasashe suna sayar musu da tatsuniya saboda haka yanzu duk ƙasashen da suke shirin su yi ciniki da amerika na irin waɗannan makaman da irin waɗannan system na security na intelligence yanzu dole su sake tunani anya ashe daman ƙarya ne gashi nan yanzu sun sayarwa da sun bawa Isra'ila kyauta amma gashi yara ƙanana matasa sun tabbatar da cewa abin ashe ba haka yake ba Allahu tuntuni suke cewa za su shiga ta ƙasa za su shiga Gaza su yaki Falasɗinawa ta ƙasa su bi su gida-gida dungu-dungu amma har zuwa yanzu sun kasa fitar da lokaci su shiga ta ƙasa saboda tararrabi da tsoro da ya cika zuciyarsu Allah ya sa musu tsoro na irin abin da za su gabu da shi na tirjiya saboda duk wannan kan mai uwa da wabi da suke yi ba matasan nan suke kashewa masu yaƙi da su ba yara kawai suke kashewa da mata saboda haka waɗanda za su tarye su in su shiga ta ƙasa suna nan a jiya ko shekaran jiya sun dan gwada aiki su dan shiga wai su gani zai yiwu suna ga kamar sun kakkaɓe baki bakin boda din za su dan gwada shiga suka gwada karshe a guje suka baro tankokinsu suka fito yaran sun fafutuko su yaran nan sun mallaki a wannan abin nan missiles ɗin da ake ce masa atgm anti-tank Eh, guided missile wanda zai iya rugurguza abin nan tanka ta yaƙi yaran nan suna da shi kuma sun yi amfani da shi lokacin da suke wannan kutse na bakwai ga wata saboda ka suna jin tsoron wannan makamin da yake hannun yaran nan duk shi zai rugurguza musu makamin da za su shiga da shi da sojoji sun tare sama da dubu arba'in a kan zirin gaza soja sama da dubu arba'in da miyagun makamai amma har yanzu suna jin shakkar su shiga su fafata da yaran nan sai yaƙi ta sama wanda yaƙi ne na matsorata amma ba za su iya gaba da gaba da suna yaƙi ne na matsorata saboda haka addu'o'in musulmi suna tasiri ko ba komai ba abinda isra'ila ta gani a wannan ranar bakwai ga watan oktoba tun da aka kafa kasar da taba ganin irin saman tashin hankali da shiga ta rarrabi da rushewar dukkan wata tatsuniyar da aka gina kasar a kanta tatsuniyar da aka gina kasar a kanta na cewa ƙasa ce da take da cikakken tsaro take da karfin soja take da kaza take da kaza gaba ɗaya a cikin awa shida wannan tatsuniyar ta ruguje ta lalace ta rushe to ko iya nan aka tsaya an samu nasara saboda ba za a ƙare kuma wasu mutane barazana da wani dodorido ba da haka mu ci gaba da yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya ɗora su akan abokan gaban su Allah ya ba su nasara Allah ya kasance tare da su a kowane lokaci Allah ya ba su kariya da kariyarsu Allah ya tsare musu gabansu da bayansu waɗanda suka mutu Allah ya karɓi shahadarsu suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin halin tsoro da fargaba Allah ya ba su kwanciyar hankali da aminci su kuma maƙiyansu Allah subhanahu wataala ya nuna masu wato ƙudurarsa Allah subhanahu ta'ala ya nuna musu ƙudurarsa ya nuna musu ikonsa Allah ya musu kamu kamu na azizu muktadir Allah ka karɓa mana Mala yake cewa za mu ɗan dawo baya kaɗan hadisin أبو مالك الأشجعي عن أبيه نعم وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني يازو تكين سيو مسلم حديث أبو مالك الأشجعي دقى بابنس رضي الله تعالى عنه yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yu'allimu man aslama yana koyar da wanda ya shiga musulunci an ya kula ya ce Allahumma hadini ya Allah ka shiryar da ni warzuqni ka azurta ni wa afini ka bani afiya warhamni ka ji kaina wani hadisi kamar yadda ya ce imam muslim ya ruwaito shi a cikin littafinsa as-sahih sai dai lafazin da yake cikin muslim na wannan ruwaya shine Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wato babu kalmar wa'afini akwai ruwayar da ta zo da kalmar wa'afini ita kuma yadda addu'a take Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni ita kuma babu kalmar ihdini a cikinta na'am wannan shine lafazin da ya zo a cikin wannan ruwayar a wannan ruwayar kamar da an ruwaito daga Abu Malik Abu Malik sunan shi Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam ibn Mas'ud al-Ashja'i abu malik sunan shi sa'ad ibn tariq ibn ashyam ibn mas'ud al-ashja'i saboda haka babansa shine tariq ibn ashyam ibn mas'ud shi kuma babansa ya ji wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kasance yana koyar da wanda ya musulunta yana koyar da wanda ya musulunta ya faɗi wannan addu'ar Allahumma hadini Allah ka shiryar da ni wa warzuqni ka azartani wa afini ka bani afiya lafiya ni kuma ka ji kaina a wata ruwayar yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi kaifa aqulu hina rabbi ina roƙon Allah ya zan ce wani mutum yake tambaya annabi sallallahu alaihi idan zai Allah ya zai ce sai annabi ya ce ka ce Allahumma gfirli warhamni wa afini warzuqni Allahumma gfirli warhamni ya Allah yi min gafara ka ji kaina kuma ka bani lafiya sannan ka azurta ni sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada ɗan yatsunsa hudu banda babban ɗan yatsa sai ya ce fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak fa inna haula'i waɗannan abubuwa hudu gafara da rahama da afiya da arziki sun haɗa maka duniyar ka da lahirar ka baki ɗaya to za mu ga wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wa yake koyar da su waɗannan mutane da suke masa wannan tambaya hadisin sa'ad ibn abi waqqas wanda shi ma hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi yake cewa ja arabiyyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani ba ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allimni kalaman aquluhu koya min magana da zan rika faɗa sai annabi ya ce ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim annabi sai ya ce ya rika faɗar wannan wannan zikiri ya ce la ilaha illa ant la ilaha illa wahdahu la sharika la babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya sannan ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallahi rabbil alamin Allah shi ne mai girma mafi girma sannan kuma godiya mai yawa ta tabbata gare shi sannan tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin halittu la haula wala quwwata babu wata dabara babu wani karfi illa billahi al-aziz al-hakim sai ga Allah ba do mai hikima sai wannan mutum ya ce fa haula'i li rabbi famali waɗannan duka yabo ne da kirari ga ubangiji na ni kuma menene nawa kasan sai annabi ya ce to ka ce qul allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni mm. ya Allah ka gafarta min ka ji kaina wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka azarta ni ya roki Allah waɗannan abubuwa ko ya koyar da shi roki Allah waɗannan abubuwa guda hudu ko kuma biyar idan aka haɗa ruwayoyin gaba ɗaya abu na farko shirya wanda shirya ɗinnan ta ƙunshi dukkan wani nau'i na shirya hidayatul fitra hidayatul dilalatu wal irshad hidayatul tawfiq hidayatul fitra shine halitta wato shiriyar da Allah subhanahu wataala ya yi wa kowane dan adam ko kuma kowace halitta ma Allah yake nuna mata abin da za ta amfana da shi abin da zai amfane ta ya nuna mata abin da zai cutar da ita wanda ita ce hidayatul fitra kowace halitta da Allah ya yi ta dan adam ko ta dabba ko ta kwaro halittar da ta san abin da zai amfane ta ta san abin da zai cuce ta tana neman abin da zai amfane ta tana gujewa abin da zai cutar da ita wadda ita ce hidayatul qudra alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada kuma akwai hidaya ta ad-dilalatu wal irshad wato Allah subhanahu wataala ya nuna wa mutum abin da yake na shari'a nuna masa abin da zai zai iya samu kusanci da Allah da abin da zai iya samu gidan aljanna da abin da zai ya nisanta shi da Allah ko ya kai shi gidan wuta wannan shari'a ita ce annabawa suka zo da ita ita ce littattafan Allah suka sauka da ita suke koya wa mutane abinda za su yi su samu shari'a da abinda za su karkace sannan duka waɗanda suka bi hanyar annabawa masu karantarwa akan karantarwa ta annabawa malamai da masu wa'azi dukkaninsu suna nuna wa mutane wannan shiryar ta ce shirya ta irshad ita ce shari'a ta didala wato su nuna musu hanyar da ta dace ta ce wa hadainahu najdai na hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura sai kuma hidaya ta tawfiki shine Allah ya bawa bawa ga katar ya karɓi abin da ake gaya masa na gaskiya ya yi aiki da shi ya guje wa abin da ake tsawatar da shi a kansa ya bar shi wannan Allah subhanahu wataala shi yake kinsa wa mutane a cikin a cikin a cikin zukatansu babu wanda yake shiryar da mutum wannan nau'i na shirya wato ya sa mutum ya karba abin ya yarda da shi har zuci ya yi aiki da abin sai Allah wannan shirya Allah subhanahu wataala shi yake ba da ita innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya shiryar da wanda kaga dama kake so Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama ma'ana shi yake sawa mutum ya karbi shirya aiki da ita to yayin da bawa ya ce Allahumma hadini ya Allah ka shiryar da ni to yana roƙon Allah duka waɗannan nau'uka ne na shirya ya nuna masa abin da yake mai amfani ya kuma nuna masa gaskiya nuna masa bata kuma ya ba shi iko aiki da gaskiya nan da bata sannan warzuqni ka azarta ni wato ka bani abin da zai amfanar da ni na halal at-tayyibat min ar-rizq ka bani abin da yake na arziki abin da zan ci in sha abinda rayuwata za ta tsayu a kansa wannan shi ne ake kira arziki kuma shi ne abinda bawa yake roƙon Allah ya masa ya ce ka min arziki wato ka bani abinda yake na halal ne wanda zan zan yi amfani da shi wajen ginuwar gangan jikina da kuma ginuwar rayuwata gaba ɗaya wannan shi ne arziki kuma Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake ba da shi babu mai azartawa sai ubangiji subhanahu wata'ala arziki yana hannunsa shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama kuma kowane rai akwai gwargwadon arzikin da Allah subhanahu wataala ya ya ya aje masa ya shirya masa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha saboda kowane mai tafiya a bayan ƙasa arzikinsa yana gurin ubangiji subhanahu wataala don haka bawa yana roƙon Allah ya bashi arziki na halal wa'afiri wannan kalmar ta'afiya mun yi ta bayanin ta a baya wanda ta kunshi wato kubuta daga dukkan wani abin da zai cutar da kai sawa'un a gangar jikinka ne ko ku a addininka ko kuma a rayuwarka ta duniya ko a ta lahira duk wani abin da zai cutar da kai Allah ya kubutar da kai daga wannan abin shi ake cewa afiya kalma ce da ta kunshi dukkan wani abu na zaman lafiya da bawa zai samu ta fuskar lafiyar jikinsa ta fuskar lafiyar zuciyarsa addininsa ta fuskar kuɓuta daga abin da zai cutar da shi a lahira da samun rabauta a aljanna wanda ce kalmar afiya ta kunsa warhamni kai min rahama ka ji kaina jin ya kunshi jin kai na nan duniya da kuma jin kai na lahira jin kai na nan duniya Allah subhanahu wataala ya tausaya wa bawansa ya ba shi abin da wato zai daɗa masa rayuwarsa a ta duniya ya yaye masa abubuwan da za su dame shi ko za su sa shi cikin takurwa wadda duk rahama ce kuma wannan kowa yana iya ya same ta a nan duniya ta yalwaci kowa wa rahmati wasi'at kulli shay eh, rabbana kulle shai in rahmatan wa ilma ka da iliminka sun yalwaci komai saboda kowa zai iya samun wannan akwai kuma rahama ta lahira wanda babu mai samun ta sai mumini sai wanda ya je wa Allah subhanahu wataala yana mai imani ta ce wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun saboda mumine kadai suke samun wannan rahama ta lahira wanda ya mutu ba akan imani ba ba akan musulunci ba to ba shi ba samun rahama ta lahira yayin da bawa ya roƙi Allah rahama to ya roƙe shi duka nau'in rahama guda biyu rahama ta duniya wadda kowa yana rayuwa a cikinta da kuma rahama ta lahira wacce ta taƙaita ga muminai kaɗai saboda haka za mu ga cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum waɗannan addu'o'i idan ka roki Allah da su to sun haɗa maka duniyar ka da lahirarka za ga cewa duk abin da za ka buƙata a duniya bai wuce waɗannan abubuwa da wani addu'a ta ƙunsa ba ko menene kake buƙata in ka duba za ka ga cewa wani addu'a ta ƙunsa shi yasa annabi ya ce masa in ka rike waɗannan to za su haɗa maka duniyar ka da lahirarka sannan mala ya ce wa fil musnad an musr ibn arta قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب a cikin أتكين al-musnad للتاف imam أحمد daga Musur ibn Arta yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ahsin aqibatana ya Allah ka kyautata ƙarshen al'amarinmu ƙarshen mu fil umuri kulliha a cikin al'amuran mu dukkansu, wa ajirna ka tsare mu min khizyid dunya daga wulakancin duniya wa azabil akhirah da azabal lahira wani hadisi kamar yadda ya faɗa Imam Ahmad ya rawaito wani hadisi a cikin littafinsa al-Musnad haka nan al-Hakim Abu Abdullah ya rawaito hadisin a cikin Mustadrak haka nan Tabarani ya rawaito hadisin a cikin littafinsa المؤجم الكبير ابن حبان يا روي توشا شاكين لتافن الصحيح وصل لك ما لبي وصل لك ما لبي سنتي حديثي لي حسن كما ابن كثير آه، شكين لتافن تفسير الساعة آه، دي دي الله فمن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خيز ولهم في الاخره عذاب عظيم daidai wannan ayar a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar lahum fi duniya khizyun ya faɗi wannan hadisi ya kuma ce hadisi ne hasan ibn adi a cikin littafin alkamil ya kawo shi ce la arabi isnadihi san. ba na ganin akwai laifi cikin salsalarsa to amma duk da wannan haka nan nasr nasr al-maqdisi a cikin littafin sa kitabul arba'in shi ma ya ce hadisi ne hasan wato hadisi ne mai kyau amma duk da wannan maganganu wasu daga cikin malamai sun rauna hadisin saboda a cikin sanadinsa akwai wanda ake kira ayyub ibn maisara ayyub ibn maisara majhulul hal ba a san yaya yanayinsa yake ba majhuli ne malamai ba san yaya yanayinsa yake ba shi yasa wasu daga cikin malamai suka raunana shi kamar ah, Sheikh Nasir Din Al-Albani a cikin littafinsa Al-Da'ifa ya rauna na wannan hadisi shi ne hadisi na 2,907 hadisi na 2,907 a cikin littafin sa da'ifa ci hadisi ne mai rauni saboda wannan mutum da yake cikin salsalar hadisin ayyub ibn maisara <clears throat> busur ibn arta an yi saɓani game da kasancewarsa sahabi ne ko ba sahabi ba ne sahabi ne ko tabi'i ne wasu daga cikin malamai sun tabbatar da cewa sahabi ne kamar addara qutni yana ganin cewa sahabi ne amma wasu daga cikin manyan malamai kamar ahmad ibn hanbal kamar yahya ibn ma'in suna cewa ba sahabi ba ne abinda hadisi yake cewa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha da Allah ka kyautata karshen mu a cikin al'amura gaba ɗaya ƙarshen al'amari shi ne abin la'akari ba farkonsa ba al'ibratu bil ma'alat al'ibratu bil khawatin ana duba ƙarshen al'amari ne ba farkonsa ba farkonsa yana iya farawa ba kyau amma in ya ƙare da kyau to wannan shine abin da ake so yana iya farawa da kyau kuma ya ƙare ba kyau to wannan abu bai yi kyau ba an sa hadisin abdullahi dan mas'ud hmm. yana da cikin hadisin cikin al-arba'un an-nawawiyya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainaha wa baina bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha وإن رجلا لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيسبق عليه الكتاب فيدخلها yanzu sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai yi mutum yayi ta aiki irin da yan aljanna yayi ta aiki irin da yan aljanna sai ya zanto tsakaninsa da shiga aljanna bai fi zira'i ɗaya ba sai ya aiki da yan wuta littafi ya riga ya rigaya a gare shi sai ya aiki da yan wuta sai ya shiga wuta wani kuma zai ta aikin yan wuta har sai ya zanto tsakaninsa da ita bai fi zira'i ɗaya ya shige ta ba sai littafin kaddara ya riga ya akare shi sai kuma ya zo aiki na 'yan aljanna sai ya shiga saboda ka al'ibratu bil khawatim ana la'akari da ƙarshen al'amari farkon al'amari yana iya yiwa bai kyau ba amma in ƙarshen ya kyau to an yi zaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙo cewa ya zanto ƙarshen mu yayi kyau a cikin kowane al'amari kowane al'amari ya zama ƙarshen yayi kyau dan muka duba za mu ga rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya manyan sahabban da daman su ya suka fara rayuwarsu sun fara ta cikin jahiliya sun fara ta cikin jahiliya rayuwa irin rayuwar da ba a san Allah ba ba a san haƙoƙin Allah ba ba a san haƙoƙin juna ba amma da shiriya ta zo musu suka rungumi shiriya da suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fi kowa matsayi sai suka fi kowa daraja ba a waiwaye a ce ai da kaza kaza kaza ne ana duba yaya suka cika akan me suka cika to haka nan za a iya samun wanda shi kuma rayuwarsa da farko za a abin abin sha'awa amma kuma da ƙarshe ya samu intikasa ya lalace ya zanto ya bi hanyar ɗan. wanda da ya tsaya akan wannan tafarki da ya taso a kai to ba ƙaramin ɗaukaka zai samu ba واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكذا الله يا باش إلمي ya ba shi ilimi amma sai yi watsi da ilimin da Allah ya ba shi ya zare kansa daga wannan ilimin salaka min hawa atba'ahu shaytan shaydan yazo ya bi shi ya zama yana wucewa gaba ba shi ɗan yana sa a baya da min al-ghawin sai ya zama cikin matattu wanda Allah ya ba su ilimi suka taki Allah ce walau shi ina da mun ga dama la rafa'nahu biha da mun ɗaukaka darajarsa da wannan ilimin da muka ba shi walakinahu akhlada ila al-ard sai dai ya kata zuwa ga rayuwar duniya ita ce ta sha masa kai ita ta dame shi saboda haka sai ya bi soye-soyen zuciyarsa ashe kaga <clears throat> ba farkon ake duba ba ƙarshen shi yasa bawa koyaushe yake roƙon Allah sa ƙarshensa sa ya fi farkon sa kyau sa ƙarshen sa ya fi farkon sa kyau ce Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya ka tsare mu daga wulakancin duniya wulaƙancin duniya ya ƙunshi irin abin da Allah zai jarraba bawa da shi na musiba na bala'i na ƙasƙanci na wulaƙanci abin da Allah zai jarraba bawa da shi na ya zama abin dariya ga abokan gabansa maƙiyansa su riƙa masa dariya wanda duk yana cikin khizyar duniya khizyar duniya wulaƙanci na duniya Allah yana saukar da shi ga waɗanda suka karkacewa hanyarsa waɗanda suka Allah subhanahu ya ba su wato ya nuna musu gaskiya amma suka ƙi karɓarta ko suka karɓi wani ɓangare suka bar wani ɓangare suka yadda da wani abu da ya dace da san ransu wanda kuma ya saba wa san zuciyarsu suka ƙi yarda da shi أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون Allah subhanahu wataala ya ce a afatu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kwa yi imani da wani sashi na littafi kuma ce ba wani sashi wato littafi guda ne Allah ya baku magana ce ta Allah duka ko ta manzansa ne sallallahu alaihi wasallam gaba daya amma ku yarda da wani bangare saboda yayi daidai da san wani bangare kuma ku tashi ku yarda da shi Allah ce fa ma jaza'u man yaf'alu zalika me ya sakamakon wanda yake irin wannan aiki? illa khizu fil hayatid dunya ba shi da sakamako sai wulakancin duniya sai wulakanta a duniya sannan a na da gobe kiyama kuma Allah ya bai da shi zuwa ga mafi kaskancin azaba mafi tsananin azaba haka nan dukkan wani wanda zai hana masu bautar Allah bautawa Allah ya rika lalata musu wajajen bautar allansu ko ya rika kawo musu makarkashiya a kan harkar bautar Allah shi ma wannan sakamako Allah zai masa من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في, وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم التي أقول وأن يكيز الزالمية كي زالنتي وأن يهنى a ambaci Allah a masallatansa ya hana bauta wa Allah a wuraren bautar Allah wasu fi rabiha ya rika ma yunƙuri wajen wato kazar-kazar wajen rusa masallatan Allah Allah ce to waɗannan sakamakonsu su ba za su shiga waɗannan wurare ba face suna masu cike da tsoro Allah ce lahum fi dunya khizyun suna da wulakanci a nan duniya sannan kuma a lahira suna da azaba mai girma haka nan waɗanda za su rika tayarwa da mutane hankula su hana mutane sakat su rika cutar da al'umma su rika musu fashi su rika kidnapping ɗinsu suna ƙwace musu dukiya suna sace musu 'ya'ya da mata su ma waɗannan rayuwarsu haka za ta kasance a lahira tun a duniya Allah zai jarrabe su da ƙasƙanci sannan kuma a lahira Allah kama su da azaba mai girma matuƙar ba su tuba ba الله سبحانه وتعالى يكتوى للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من العرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ساكمكم وأن نسكي قرأ الله لمن زنسا دون زي hana al'ummar musulmi zaman lafiya ya hana su zirga-zirga ya hana su sakat to wannan Allah da manzansa yake yaka duk wanda zai yi wa al'umma irin wannan to ba wannan al'ummar kaɗai yake yaka ba yana yakar Allah da manzansa ne shi yasa Allah ce جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في fasadan hmm. suke سكيا a bayan كسا Allah ce ba wani abu ne sakamakon su in an kama su sai dai a karkashe su aw yusallabu ko a gicce su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum bil khilaf ko a yanke hannayensu da kafafuwansu a tarnake aw yunfaw al ko a kore su daga inda suke a raba su da cikin al'umma ko a kama su a kulle Allah ce wannan shine kaskancin su a nan zalika lahum khizyun fi dunya kaskancin su kenan a duniya sannan kuma a lahira suna da azaba mai girma matukar basu tuba ba to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna cewa dukkan mutumin da wato Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ah, bai tsarkake zuciyarsa ba Allah ya nufi fitinarsa bai tsarkake masa zuciyarsa ba to shi ma haka rayuwarsa za ta kasance rayuwa cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da tuzarta a nan duniya sannan ah, a lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya kama shi da azaba mai tsanani wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم cito waɗannan su waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi niyyar ya tsarkake zuciyarsu ba a duniya kuma a lahira suna da azaba wato suna da wulaƙanci a nan duniya sannan kuma suna da azaba ta ƙasƙanci a lahira sauraka khizyu khizyu ya kunshi dukkan wani abin da bawa zai tsinci kansa a cikinsa na wulaƙanci da ƙasƙanci da tozarta da jin kunya ta duniya wanda kuma wannan ba zai hana kuma ya fuskanci azaba mai girma a ranar gobe kiyama ba ce to ajirna min khizyid duniya Allah ka tsare mu daga jin kunyar duniya wa azabil akhirah ka tsare mu daga wulakancin duniya da kuma azabar lahira wa fil musnad haka nan yazo cikin musnad musnad Imam Ahmad wa sahih al hakim da littafin ingantaccen littafin hakim an rabi'ata ibn amir daga rabi'ata dan amir radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alizu biyazal jalali wal ikram wato ku lizimci ku lizimci fadar yazal jalali yazal jalali wal ikram ya ma abocin girma da karramawa ai ilzamuha wa dawamu alaiha wato ku wannan magana ko wannan zikiri kuma ku dawwama akan sa wannan hadisi kamar yadda ya faɗa Imam Ahmad ya fitar da shi haka nan hakim ya fitar da shi a cikin littafin al-mustadrak bayan su imam nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin al-kubra sunan al-kubra haka nan at-tabarani a cikin littafin sa al-mawjam al-kabir ah, sannan ah, akwai saɓani a cikin sanadinsa amma dai duk da haka daga cikin malamai sun inganta shi kamar a shek nasiruddin al-albani a cikin silsilatul ahadithus sahiha shine hadisi na 1536 cikin wani littafi sannan kuma yana da wani shahidi wato hadisin da yake mara masa baya a cikin musadar na hakim daga abu huraira da sanadi mai rauni a cikin sanadinsa akwai rashidin ibn sa'ad wanda yana da rauni amma hadisi ne wanda wanda yake ya tabbata alhakim ma shi ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alizzu bi hadhal jalali wal ikram wato ku da dawwama ko ku lizimci fadar ya zal jalali wal ikram wato ku faɗi wannan kalma saboda mayar da wato neman taimako da Allah daga Allah subhanahu wata'ala wanda yake da girma girmansa na sifofinsa girmansa na ayyukansa girmansa na al'amuransa duka ubangiji ya sifanta da sifa ta jalala ta ce sifa ta azama sifa ta girma haka kuma ya sifanta da sifa ta karamci sifa ta girmama waɗanda suka cancanci a girmama su kifa ta girmama mubinai to kiran ubangiji da tawassuli da shi da waɗannan sunaye guda biyu yana daga cikin sunayen da ake tawassuli da su wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala biyan bukatu waɗanda suka danganci kariya daga Allah su kariyar Ubangiji subhanahu wata'ala da kuma ni'imarsa da kyautatawarsa ga bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce alizumci faɗar waɗannan waɗannan wato addu'a da wannan da wannan lafazi ya zal jalal wal ikram wa fi sahih al hakimi ya zo a cikin littafin mustadrak na hakim shi yake kira sahih saboda shi alhakim din abinda ya ƙwarin tattarawa shine hadisai ingantattu a wajensa an abi huraira ta shi ma daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahum annabi ya ce wa sahabbansa atuhibbuna ya ayyuhan nas atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fi du'a ya ku mutane shin kuna son ku nuna ƙoƙarinku wajen addu'a kalu na am ya rasulullah suka ce e ya ma'aikin Allah kala sai ya ce qulu ku ce Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika ka husni ibadatika ya Allah ka taimaka mana bisa gode maka bisa ambatanka da gode maka da kuma kyautata bauta gare ka wannan riwayar da ya kawo ta Abu Huraira a wajen alhakim kamar da ya faɗa alhakim a cikin Musadrak a riwaya ce mai rauni wato isnadin da ya kawo wannan ruwaya ko kuma littafin da ya ɗauko wannan ruwaya daga ciki littafin musadrak musadrak alhakim ya rawaito wannan hadisi ta hanyar kharija ibn mus'ab shi kuma daga musa ibn uqba shi kuma daga ata ibn yasar shi kuma daga abu huraira wannan shine sanadin hadisin a cikin musadrak na hakim matsalar isnadin shine kharija ibn mus'ab da yake cikin wannan isnadin kharija wa malaman hadisi sun raunana shi kwarai da gaske wasu ma daga cikin malamai sun tuhume shi da karya. kamar eh, ibnu ma'in ana cewa ya tuhume shi da karya, ko ma ya ƙaryata shi sannan kuma yakan to hadisai daga maƙaryata sannan ya ɓoye sunansu idan lissu anil kazzabi to kaga wanda yake da irin wannan yanayi ko irin wannan hali riwaya ya mai rauni ce kwarai da gaske saboda haka isnadin da ya ɗauko hadisin yana da rauni kwarai da gaske amma an ruwaito shi a cikin musnad imam ahmad da isnadi mai kyau isnadi sahihi lafazinsa a tuhibbuna an tashtahidu fi du'a nabi ce kuna so ku yi kokari wajen addu'a sahabbai suka ce eh sai annabi ya ce da su ku ce Allahumma inna ala shukrika wa dhikrika wa husni ibadatik aka yazo a cikin musnad imam ahmad kuma sanadinsa sahihi ne ya dace a ce ya dace a ce ya bar wannan ruwaya ta mustadrak ya ɗauko waccan ta cikin ta saboda ta fi inganci saboda ta fi inganci amma dai hadisin shi karan kansa hadisi ne sahihi hadisi ne tabbatacce shi yasa sai ya boya da fadarsa wa fit tirmidhi ya zo cikin tirmizi wa ghairihi da waninsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ausa mu'adhan annabi yi wa mu'adhu wasici an ya kula ha ya faɗi wannan addu'a fi dubri kulli salatin a bayan kowace sallah hadisin mu'adh hadisi ne da ya gabata hadisi ne yana cikin sunan abi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan abi dawud cikin littattafai da daban-daban saboda ka hadisi ne tabbatacce ce ya mu'az inni uhibbuka mm. nabi ce ya mu'az ina son ka mu'az ya ce wallahi inni la uhibbuka ya rasulullah mm. wallahi ni ma ina son ka sai sallallahu alaihi wasallam ce la tada mm. dubura kulla salatin an taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik don haka bayan kowace sallah kakka fasa faɗar cewa Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimaka min bisa ambatanka wa shukrika da godiya gare ka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka wannan addu'a kamar da muka gani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ja hankalin sahabbansa kafin ya koya musu addu'ar yace atuhibbuna an tashhadu fi du'a kuna son ku zanto masu kokari wajen addu'a wato idan kuna so ku zanto wato ku yi addu'a ku zanto masu kokari a cikin addu'ar to ga lafazin da za ku faɗa a takaice zai ba ku wannan matsayi na al-ijtihadu fi du'a wato kokari a cikin addu'a in ba ka faɗar komai sai wannan to kana cikin masu kokari wajen addu'a saboda addu'a ce da ta kunshi abubuwa da dama da rayuwarka take bukata ta duniya da rayuwarka ta lahira rayuwarka ta duniya da ta addini ce Allahumma a inna ala zikirka, ya Allah ka taimaka mana bisa ambatanka ka taimake mu a bisa ambatanka me za ka samu daga Allah subhanahu wataala wanda zai taimaka maka bisa ambatansa kana buƙatar ka samu sharhu sadri abu na farko kenan Allah ya yalwata maka ka, sannan kana buƙatar ka samu taysirul amri Hmm. Allah ya sauƙaƙa maka al'amarinka sannan kana buƙatar itlaqul lisani Allah ya saki harshenka waɗannan abubuwa uku in ka same su to za ka samu wato ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin a cikin lamuranka kana buƙatar ka samu sharhu sadri Allah ya yalwata ƙirjinka ya zanto wannan kalmar ba ta yi maka nauyi a cikin ƙirjinka ba ta ba ka jin wato duk sanda zaka ambace ta zaka ji yalwa ta same ka za ka ji wani nutsuwa a ciki sannan za ka ambaci Allah sannan kuma ya zanto al'amuranka ubangiji ya sassauta ya sarƙaƙe maka su sannan kuma abu na uku ka zanto harshen ka ya samu wato damar faɗar waɗannan kalmomi annabi musa salam cikin ƙissarsa da allah ya bamu lokacin da ya zanta da shi ya ba shi manzanci ya nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa wasu ya biya masa wasu bukatu sai ce rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli har inda yake cewa kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira kaga ya roƙi waɗannan abubuwa ƙarshe ya faɗi me yasa ya yi roƙi waɗannan abubuwa ya roƙe shi rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata min na, wa sirri amri ka sauƙaƙa min al'amar rana sannan kuma wahalul uqdatan min lisani ka warware kullun da yake kan harshe na ya nemi Allah ya sanya masa dan uwansa Haruna ya zama waziri mai taimaka masa a cikin wannan aiki da Allah ya dora masa to ƙarshe sai ce kai nusabbihaka kathira dan mu yi maka tasbihi da yawa wa nadhkuraka kasira. mu ka da yawa wato Allah ka yi min waɗancan abubuwa da na roƙo don in samu damar zikiri in samu damar tasbihi da yawa ashe kaga in Allah ya maka waɗancan abubuwa to za ka samu ambatan Allah subhanahu wata'ala da yawa sannan ya ce wa shukurika da godiya gare ka godiya roƙon Allah subhanahu wata'ala godiya ya kunshi wato ni'imomi su yi ta zuwa ɗaya bayan ɗaya gare ka wanda za su sa kai kuma kai ta gode masa a kansu tawalin ni'am tawalin ni'am ni'ima ta zo bayan ni'ima ni'ima bayan ni'ima kai kuma kai ta godiya bayan godiya ni'ima na zuwa maka kana godewa ni'ima na zuwa maka kana godewa saboda haka in ka ce Allah ya taimake ka akan godiya ga Allah kamar ka roki Allah ne ya tai maka ni'ima ba ba kakkautawa dan kai ma godiyarka ta zanto ba kakkautawa an fahimta ko an faɗi zikiri sannan sai aka faɗi sai aka faɗi sai aka faɗi godiya an ce sai da aka rama inni ala zikrika saboda sai ka tuna Allah sada za ka gode masa in baka tuna da shi ba ba kaka koriya ba za ta zo bakin ka ba zaka sai aka fara da zikirin sannan aka fara sannan aka ambaci godiya shi yasa Allah subhanahu wataala Qur'ani yake cewa fazkuruni azkurkum sai yace washkuruni wala takfurun sai da ya fara faɗar azzikr sannan kuma ka fara shi ce Allahumma inni ala zikrika sai yace wa shukrika sannan wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka husnul ibada shine kaiwa matuƙa wajen bautar Allah kaiwa matuƙa shine maqamul ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta Allah kamar kana gani shi wannan shine ƙarshe kaiwa wato makura wajen ka bauta wa Allah kamar gashi nan kana ganin sa a gaban ka baka ganin sa kuma kana halartu cewa yana ganin ka to za ka kai makura wajen bautar Allah to wannan makami ba kowa ke kaiwa gare shi ba sai wani da wani cikin bayan Allah shi yasa a cikin addu'ar ka kai ta roƙo Allah kai ka wannan matsayi shine ma'anar wa husni ibadatika wa husni ibadatika idan muka kula waɗannan abubuwa duka sun kunshi duka alkhairin duniya da lahira wanda shine abin da bawa yake hankoran samu ya samu fi duniya hasana kuma a lahira ma wa fil akhirati hasana sannan qina azaban nar ah, da wannan ne muka zo ƙarshen karatun mu na yau abinda muka yi na daidai Allah ya karba mana abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh